mutum ne ya yi gini kuma no. landlord ne to amma tenantin shi duka no. Eh, krista zalla ne in ba sallah no. cikin gida no. ya dace haka nan abin da kenan ya kamata mutane su gano rayuwa da muke ciki ko gona mutum kai in dabba ta zo ta fada ciki ta susi abin kana da lada mai girma wanda yake za ka samu shi a lokacin da ka yi gini a inda arna ne zalla babu laifi arna su mamaye amma inda kai gini arna ne da musulmai ta wannan in ka kebanta arna kada ka ba kayi irinsu kana da shan duk abin da za yi na laifi domin lokacin kai ka zamo mai son duniya kenan son duniyanka ya sa kana kyaman 'yan wayanka musulmai hayyake kana tuhumansu alhalin Allah na ce duk abin da zaka zargi yan wayenka da shi yau jiya ma kai mashe aka ne kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum haka she kuma kuke a lokacin da she kuke yan hai hai kuna hayi ne sannan kuka yi naku lokacin irin tuhuman da kuke tuhuman yan wayenku musulmai yasa ba ku ba su nan she jiya kai ma haka ke tuhumanka a rayuwa ya zo munaku to shi sa nan ni ban baka wasilci cewa ka zabi musulmai kada ka sa don wani musulmi ma ya iya shige ya fi arnai amma abinda zan gaya maka ne ka yi kokari ka cudanya gurgudu amma lokacin da musulmi da arne suka zo ka faddala musulmi bisa kan arne domin kai da shi addini ya hada ku sa'annan ijtima'iyya ya hada ku shine mu'amalat amma shi wancan ne mu'amalat ka dai hada ku amma addini bai hada ku ba ba ka sanin wannan bala'i ne a kanka shirin da aka ce ku kashe musulmai da kai zai fara dama ya an kai kai ka bashi ka samu gida cikin kasansu to da kai zai fara inda kai kai zai nime ka ku je ku tambi kakanninmu da aka yi kokuro wayanda shi suke zama da su arna arnan su suka yi masu masu malam yusuf ya bi nan shi william ya ce malam yusuf fiye ni masu mu masu mu nan bi ma na zama gidan shi sai sa da aka dawo ma na shi ne bai yi a sake kuma ta ire-iren waɗanga ababar ya sa mutum in kana faman neman kwadon duniya ya kamata ka tuna da ka kuma don ka kare lafiya da lokacin da ka zuba su ciki ka ya zama wurin wake-wake gidanka ya zama wurin shaye-shaye allah shi ya tambaye ka kuma ka kumanta annabi da zai magana game da tambaya da za a yi mana wurin arziki kada su biyu tambaya yake a ina ka samo shi ya ka kashe shi an tambaye ka muna cikin gidaje nan mu da arna ne fansararru tsirara suke fita kamar inda muke project ko ni gida ina ga kamar musulmi ke da shi amma arna ne gaba daya in garin Allah ya waye ko ya fito da babban tumbi ya nuna ma unguwan kamar shi yana da tumbi baki da fari a sa kananan wando ana iho ana kuwa to irin jiya asabar ko yau ne Asabar gari zai waye to za ka ga balayin giya gobe kowa ya fito yana da kwalba daban-daban ba wai an gamin ba na gani ne to musulmi in wannan shine gidanka abin da ka anin zuba ciki sai ubangijin Allah tambaye ka tunda kudi kake so to shi kenan kai mashaya da 'yan tube tumbi kasa ko to yaranka da jikoki kaga abin da za su kawo ne lokacin kana cikin kabari kana shan kulki dama asali gidan ma kaya da ka hada duka kasa ka sata inda aka ce maka ga plotin ka wani block wani ka doki kasa wani tabu ka sato wani karfe wani ka sato duka na na gidanka ka sata ka gina ka kare shi mutu shi ka bar wasu to ka shiga cikin yala shi sa nan nake kiran mu asali mu mun tashi mun tadda an yi ware mana wuri ne aka ce zango mu kada ni ciki amma an samu su mu ta'akhirin criminals su sun sadda fili mani suka ba yan coci yanzu suna fitina mu cikin zango wannan ba ta kare ba yanzu kana cikin zango in dai wata ya mutu a ce kudinka ya samu dileya wata biyu to na uku zaka ganin na an kawo wani bakin arne yana sai kanka an tun karbi kudin shi an ci sai sa kai ana fama ka barurin don a samu hutu ba inda za ka biya yi sai ka fita isa bayan allah wannan yana da hatari na karshe yaranmu da muke haifa kowa na gudu suna barin zango ana shiga daji ana ta gini ana ta gini ka kaga babana da gida cikin zango tun yana zama ciki yaransa sun fara barinsa daya daya biyu biyu uku uku har a zo a wayi gari shi kada ke sai ciki kamar turu shi kenan ya zamo na magada waɗanda ba san su ba shi gidan ta mamaya da arna tarayyar ba ta yi ba ya kamata a nemi ta malana magana ma ya ce kare shi gidan ma ana sayar musu ne dole tun da gadame-gadame da fadace-fadace zai zo kuma banza za sayar musu kuma su yi biyan masiyata kuma ta shi sabayin allah tun da nan ga gidanka ne yi kokari yaranka duka in sun yi aure suka te ta kowai amarya ya zo saka cikin gidan in ka tashi kana ga amarinka ko uwar gida suna yawo to wannan ya fi maka kunciya hankali in sun ci sun rage su baka kalashi da ka taimaka a kori yaranka ka kawo in haya ka sa sun kashe ka kuma su kwace gidan yaran dama ba wani takardan kwarai gare ka ba to allah kai mana muwafaka ka sa mu kare lafiya